أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومجيب منازن شيء أكان وكنشو كنشان da suka danganci wannan ake ba su zakka mun yi zance a kan talaka muka yi zance a kan wannan ake bin sa bashi muka yi zance a kan ɗa wanne yake yana shiga cikin wannan ciyar da shi wajibi ne to ba ba shi zakka amma idan ya kasance yana bukatar littattafai na karatu to ma'aifinsa ya ba shi zakka domin ya sai wayannan littattafan lamari na hudu shine uba zai ba ɗansa zakka domin me ya yi aure yani uba ya ba dansa zakka domin ɗan ya yi aure wannan ba laifi sa'an nan lamari na biyar duka wannan lamura da muke ambatawa nan yani lamari na hudu da na biyar za mu fahimci cikin wannan lamura eh, musulunci Eh, ta yaya kula da lamarin ilimi izan mutum ya zama na yana neman ilimi izan ya bar neman ilimin zai yi aiki ya ciyar da kansa bi bukatan ma ya karbi zakka bi bukatan wani ya bashi zakka amma idan ya zama wannan ilimin da yake nema wajibi ne ya nemi wannan ilimin ko mustahabbi ne ya nemi wannan ilimin to za a yi a bashi zakka kuma ya karbi zakkan amma idan ilimin bai zama wajibi ba ne ko mustahabbi ba to bashi zakka akwai ishkali a ciki yani akwai matsala a cikin bashi zakka wato ya bar wannan ilimin neman ilimin domin ba wajibi ba ne a kansa kuma ba mustahabbi ba ne ya bari ya je ya yi aiki saboda mai kada ya anshi zakka a nan muke fahimta cewa yau akwai ilimai da yawa da ya kamata 'ya'yan musulmai a shiga a nemi wannan ilimin wayannan 'ya'yan da za su je su nemi wannan ilimin ya zama ciyar da su da shayar da su da dukkan abin da suke bukata na rayuwa a tara zakka a basu domin su nemi wannan ilimi babu shakka yau musulmai muna neman mai likitoci khususan likitoci mata da yake a wurin haihuwa za su karbi mai haihuwa na iyaye da yan uwayenmu mata ka samu ‘yar uwa musulma ta je wurin haihuwa arne shi zai mai kuma namiji shi zai zo ya karbi haihuwanta wannan duka abu ne da yake yana kamuna cikas a cikin mai rayuwar mu musulmai wannan zakkan da ake tarawa ya kamata a samu 'ya'yan musulmai da za su je su nemi wannan ilimi saboda mai su share mu musulmai awaye a wannan bangare sa'an nan lamari na shida mutum da yake baka san shi ba cewa sharifi ne ko ba sharifi ba alhali kai ko ba sharifi ba ne to kai ka bashi zakka babu laifi lamari na bakwai babu shakka cewa fidda zakka yana daga cikin daya a cikin ibadu da yake eh, suna bukatar mutum ya yi niyya yani ne mai nimi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da cewa wannan zakkan da zai fitar zai fitar ne saboda mai eh, bin horon Allah subhanahu wa ta'ala kuma abin da ya kamata shine lokacin da zai fidda zakkan ya ayyana cewa wannan zakkan kudi ne ko zakkan kono ne wannan hukunce hukunce da yanzu da muke maganansa abin da ya kamata masu eh, biye-biyen wannan shirin namu su lura cewa wannan eh, hukunce-hukuncen zakkan kono da zakkan kudi duk sun yi tarayya a cikin wannan hukunce-hukuncen da muke zance a kansu yanzu shi ne mai kamar yadda za mu yi bayani a cikin wannan lamari na takwas ko hukunci na takwas cewa mutanen da suka cancanci zakan kono suno ne wayannan mutanen da suka canci zakan kudi amma kamar wanda suka wayansu maluma suka ce akan ihtiyati wanne yake mustahabi wayansu kuma suka ce ihtiyati wanne yake wajibi a ba talakawa da masakai wanda suke mu'minai lokacin fidda zakka an wato nan zakkan da muke zance a nan yanzu shine mai zakkan kudi eh, idan mutum yana da zinariya ko azurfa ko bisashe bayan shekara ɗaya ya wuce cap to lokacin ne wajibi a kansa ya fidda zakkan wayan nan ababen abin da ya danganci zakka na hasi muka ce hasi muka hada da dukkan da dabino da alkama eh, da eh, su zabib duka wayannan su ma lokacin fidda su bayan shekara yaushe za a fidda wayan nan bayan shekara yani bayan izan an kalle eh, an girbe an girbe alkama da gero idan an girbe lokacin mai za a fidda zakkansu sa'an nan dabino kuma da inabi in ya zama zabi wato lokacin da ya bushe kenan lokacin da ya bushe yani zan ka kalle dabino da inabi idan ya bushe za ka fidda zakkansu domin inabi in ya bushe shi ake ce ma zabib wayannan lamurra duka da muka ambata wajibi ne mutum bayan ka girbe ko ka kalle ka ba talaka a cikin wannan kudin da ka samu don wayannan ababen duka kudi ne in ma ka ba su wannan yani in zanariya za ka ba shi in alkama za ka ba shi in gero za ka ba shi in dabino za ka ba shi in zabibu za ka ba shi ko a'a kudi za ka ba shi yani za ka duba zan ka fidda daya goma a cikin kilo dari takwas da hamsin nan izan ka fidda dayan goma cikin wannan imma ka ba talaka wannan abin da kaftar ko a kudin wannan abin ka ba talaka bayan mutum ka fidda zakkanka ka ajiye gefe ba wajibi ba ne ka yi gaggawan ba da wannan zakkan ka ba wanda mai ya cancanci wannan zakkan amma izan ya zamana wanda ya cancanci zakan gashi kusa da kai akan ihtiyati wanne yake mustahabbi kada ka cinkirtar da zakka malam gashi dab da gidanka ga talaka shi ka bar zakka a je gida wannan bai kamata ba a ihtiyati wanne yake mustahabbi sai ka bashi wannan zakka amma idan ya zama na ba talaka kusa da kai sai ka doki ka kai wani wuri ne to shine idan aka samu jinkiri babu laifi bayan haka idan zakka gabanin mutum ka fidda zakka sai wani sababi ya faru a ƙarshe wannan kudin da aka fitar ko alkaman da aka fitar yani wannan abin wuta ya ci ya zube cikin ruwa me ya faru nan akwai lamurra guda biyu ko hali guda biyu da ke kowane hali yana da hukuncinsa lokacin da ka fidda wannan zakkan Izan ya zamana ba da wannan zakkan fidda wannan zakkan abu ne mai yiwuwa shine mai gashi dab da garin da kake ko gidan da kake daura da kai ga talaka ko ko a'a ba talaka kusa da kai idan ba talaka kusa da kai garin da kake ba talaka ba wanda ya cancanci zakka to wannan ba za ka biya ba kuma ba za ka biya tankan wannan ba yani ba ka biyan wannan kuma baka biyan wani wannan amma izai zama na daura da kai ko garin da kake ga talaka fidda wannan zakkan abu ne da yake mai sauki nan akwai halaye guda biyu izan ya zama zamana fidda wannan zakka ko kiyaye wannan zakkan mutum kai mai ganganci kai ne mai kai ganganci cikin wurin fidda shi kuma kai ganganci wurin kiyaye shi yani ka ajiye zakkan in ne yake mai za a yi a sata ko zai yi iya kone ko ye zai yi zube to a nan ka biya wannan zakkan hali na biyu fidda shi lamari mai sauki ne domin ga talaka kusa da kai amma a cikin fidda shi ba kai mai ganganci ba kuma ka kokari ka kiyaye wannan zakkan kada ya zama me ya samu wani matsala to nan mutum me ba za ka biya ba ani ga talaka kusa da kai amma me ka shiga cikin wani hali ne ya zama na ba ka yi ka fitar ka ba shi ba kuma ka aje in ne ke mai wannan ba hannun wani da zai kai wurin ka kiyaye wannan zakan yadda ya kamata a kiyaye amma me sai abin da ya faru ya faru aka rashi wannan zakan to nan ba wajibi ba ne ka biya idan mutum ka da zakka a cikin kudinka ka da zakka ka ajiye ka kebance wannan zakkan bayan ka da wannan zakka to ka iya a cikin sauran kudinka da ya saura ko kayanka da ya saura ko alkamanka da ya saura ka yi tasarrufi ciki yani alkamanka ne ya kai kilo dari takwas da hamsin da muka yi zance sai ka fidda dayan goma izan ka shayar da shi me eh, da ruwan sama ne ko da gulbi ka fidda mai hakkin Allah subhanahu wa ta'ala to lokacin sauran za ka yi ka yi amfani da shi izan kuma ya zamana ba alkaman kaftar ba kudi ne kaftar maimakon alkama to sauran duka abin da ya saura alkaman da ya sarwa maka ko dabinon da ya saura maka za ka yi ka yi tasarrufi a ciki lamari da ke bayan wannan idan mutum ka fidda zakka kamar da muka yi zance ka fidda zakka ka ajiye gefe to wannan zakka da ka fitar ka ajiye gefe ba ka yi ka yi amfani da shi kamar da muka yi zance dole wannan zakkan da ka fitar ne mai za ka doki ka ba talaka bayan haka akwai wasu lamurra da suke eh, mustahabbi ne a cikin zakka insha Allah a sabon saduwa za mu yi zance a kan wayan wayannan lamurla saboda shi zancen da muka yi na karshe shine mutum izan kana da kafin da zakka ka ajiye gefe wannan zakkan naka ba za ka yi me ka zo ka sauya shi ka sa wani abu ka doke shi ba da dai wannan kafin da shi wannan haƙƙi kenan na talakawa insha Allah sabon saduwa za mu yi zance akan ababen da suke mustahabbi ne eh, lokacin fidda zakka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh